أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ‘yan uwa barka mu da saduwa a wannan yammaci na biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta wadda ta yi daidai da ranar 17 ga watan 4 shekara ta 2000 da 21 ta miladiya za mu tashi majalisi na biyar a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan na wannan shekara ta hijira ta 1442 a wannan masallaci na alfurkan a birnin kano wannan gari allah ya kara masa tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau za mu tashi aya ta uku a cikin suratul furqan in Allah ya yarda wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sai amma kamar yadda muka saba zamu amsa tambayoyi akwai waɗanda ke turo tambayoyi ta email wanda aka yi wanda ina ɗaukar lokaci mai tsawo ban amsa ba kuma saboda wahalar rubutu ɗin zan amsa waɗansu daga cikin tambayoyin akwai wadda ta yi tambaya a kan karatun da muka yi na ayar suratun nur laisa alal a'ama haraj ta ce assalamu alaikum da turanci ta yi tambayar amma zan faɗi fassarar da hausa ta ce menene hukuncin muji da ya sanya ma matarsa ka'ida cewa kada wani daga cikin 'yan uwanta ya ziyarci gidansa ba tare da ya an gaya masa an nemi izininsa ba a telefon ba wai don ma ya ci abinci ba ko ma da wani dalili ne kada ya zo sai ya nemi izininsa sai an nemi izininsa a cikin telefon to wannan sharaɗi da mijin ya sanya tsaurarawa ce wadda take ta saba da kyakkyawan zamantakewa bal zai iya zamantowa cikin al'ibrar cikin cutar da mace mace haƙƙinta a wato kada a cuce ta wala tubarruhunna litubayyiqu alaihin kada ku cutar da su domin ku takura musu ku uzurta musu to daga cikin takura ma mace shine a hana ta alakar zumunci sada zumunci tsakaninta da yan uwanta yanzu kamar su waɗanda Allah ya ambata a cikin ayar nan cewa babu laifi a gare su su ci abinci daga gidajen yan uwansu idan yar uwa ce idan yan uwanta ne maza Allah ya ce a buyuti akhawatikum ya ba su izini su ci a cikin gidajen yan uwansu mata ko da ba su nemi izini ba saboda haka miji ya sanya wannan sharadi wannan sharadi ne wanda yake ya saba kyakkyawar zamantakewa kuma zai kai ya zuwa ga wato a sanya a mace a raba mata zumuncinta a sanya ta ya zamanto ba ta sada zumuncin yan uwanta kuma daga cikin haƙƙin da Allah ya tsora ma kowane musulmi shine ya sada zumunci idan miji ya takura ma matarsa yadda zai hana ta sada zumunci to ya cutar da ita cutarwa kuma a cikin aure haramun ne kuma yana ba ma mace damar yana ba ma mace damar ta je ta nemi wato alkali ya bi mata haƙƙinta saboda haka wannan sharaɗi da ya sanya ba daidai ba ne sai a yi masa wa'azi amma kuma ba ce a yi fito na fito da shi ba sai a yi masa wa'azi a janyo hankalinsa da wannan ayar ta suratun nur wanda muka ambata na'am barna ko farmaki ita za ba za ta yi barnar ba amma me farmakin a'a idan wato dukkan ai abu da aka ce an yi a cikin shari'a dukkan abin da yake akwai dukkan abu wanda yake a cikin shari'a ai da ma'arufi ake aiki da abin da yake sananne idan ya ce wani daga cikin yan uwanki saboda alal misali dan kwaya ne ko kuma yana tare da abokai waɗanda suke miyagu ya ce ban yadda ya zo gidana ba in ba na sai an sanar da ni wannan yana da haƙƙi amma ya je ya yi umarni haka ga baki ɗaya cewa ba wani daga cikin yan uwanka da ya isa ya zo gidan ya ci abinci ko domin wani abu sai an nemi izininsa to wannan ya shiga cikin haƙƙin zumunci na to sai mun amsa ɗaya in allah ya kai mu kullum marin ƙazagulowa ana amsawa to sannan wani ya ce malam allah ya karbi ibadunmu amin don allah azumi ne ake bi na bashi guda biyu na waccan shekarar na sha azumin ne saboda ina laulayin ciki bayan azumi cikin ya zube na yi bari ban samu na rama ba tun daga lokacin har wani cikin ya shiga yanzu ina ɗauke da ciki wata tara kuma wannan azumin ma ba zan iya ba don allah malam ya zan yi da waɗancan bashin guda biyun da kuma wannan azumin da ba zan iya ba ramuwa zan yi ko har da ciyarwa a sharuwa lafiya a idan tsakanin lokacin da kika yi bari da lokacin da kika ɗauki ciki kina da damar kirama wannan azumin guda biyu amma kika yi sake ba kirama ba har kika ɗauki ciki to ya to cewar kin yi sake wajen rama azumi biyun da yake kanki to in kika tashi rama wannan azumi biyun to za ki ciyar da miskini ta fuskar istihbabi mustahabbi ne kowace rana eh, za ki duk ran da kika rama wannan biyun bayan wannan ramadan din sai ki ciyar da miskini daya wato ki hada ramuwa da ciyarwa wannan shine masabar malik kuma shi ne fatawar abdullahi bin umar ta fuskar cewar kin yi sake idan kuwa da kika bayan kin yi barin kin yi laulayi irin na bari bayan laulayi irin na bari kafin ki murmure ki iya rama wannan kwana biyun sai ciki ya shiga kika shiga laulayin ciki har ya sadu da wani ramaban din to kin ga anan babu sake ta fuskar ki saboda haka abin da yake kanki kawai sai ki rama azumi kwana biyu din wannan wanda ba ki rama ba babu ciyarwa shi ko wannan ramadan da ya zo miki yanzu kina da ciki wata tara ba za ki iya ba kina shan azumin idan allah ya sa kin haihu a kin yaye dan ko kuma ko baki yaye dan ba idan yin azumi yayin da yake shayarwa ba zai saki ki sha wahala ba to sai ki rama azumin watan ramadan din a hankali ba tare da wani ciyarwa ba wannan shine abin da yake wajibi a kanki idan ma har wani ramadan din ya kewayo saboda yanayin shayarwa ba ki samu kin rama waɗannan kwanakin da zaki sha na wannan ramadan din ba har wani ramadan din ya kewayo to idan ramadan din ba baɗi in Allah ya kai mu da rai da lafiya ya wuce sai ki rama na wannan ramadan din babu ciyarwa a kanki saboda uzurin ki ya zamanto wanda yake sadajje ne domin uzuri shi abinda ake yasa ake ciyarwa a yanda yake a matabar maliki yayin da mutum yake rama azumin watan ramadan shine idan mutum yayi sake wajen bai rama azumin ramadan da yake kansa ba har wani azumin ya zo to wannan ya yayi sake to shi ne aka samu fatawar sahabbai kan cewa yayin da zai rama kuma ya ciyar da miskini a maimakon sake da ya yi na gaggawa na gaggauta ramuwa wanda bai yi ba idan ku uzuri ya sadu da shi kamar uzurin rashin lafiya ko kuma uzurin ciki ko shayarwa to wannan hanzari ne da koyaushe idan aka rama abin zai tsaya a kan ramuwan ne kawai ba tare da an ciyar ba to sannan wannan yace Allah kara maka lafiya da imani amin don Allah malam ka bawa ɗaliban ilimi masu ɗabi'ar karatu ba tare da malami ba shawara sakamakon suna iya karanta larabci su fahimta sai su mayar da kawunan su malaman kansu malaman kansu da kansu wallahi malam a sakamakon hakan suna yi wa addini mummunar fahimta eh wannan gaskiya ne wato yana daga cikin hadari mutum ya ce zai zamanto malamin kansa ya koya ma kansa da kansa domin allah maɗaukacin sarki da ya tashi aikowa aiko da saƙonsa annabawa ya aiko tare da littattafai idan da littattafan za a iya karanta su a fahimta da ba zai aiko da annabawa ba amma saboda bayyana manufar allah bayyana hukuncin allah yana bukatar a karanta shi yana bukatar a neme shi wajen malamin da wajen wanda yake ya sani farkon wannan shine yanda sahabbai suke komawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa larabawa ne bal maganar su ana kafa hujja da ita a wajen ingantaccen larabci kuma alkur'anin balarabe ne za su karanta shi su fahimce shi amma duk da haka sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya musu ya fassara musu duk da larabawa ne don haka ilimin addini ba bai dace a ce za a yi shi mutum ya ce zai ɗauke shi ya karanta shi kamar yadda yake kamar yadda zai karanta jarida ba ko kamar teach yourself ka koya ma kanka ka ce da haka za ka fahimce shi ilimin addini yana daga cikin ilimin musamman ilimin fikihu ilimi ne wanda yake ne yana buƙatar zurfin fahimta da kuma warwarewar abubuwa da da yawa ba za ka iya fahimtar su ba akwai littattafai wanda yake lokacin muna karatu na sha gaya ma ɗalibai da muke karatu da su na buga misali misalin littafin alfurok na alkaratu na usulul fiqh akwai wanda yake muna karatu tare da shi yana bayana da shekara biyu ajin su ɗaya da dr muhammad sani umar rijiyar lemo dan madina ne haifaffen madina kuma adibi ya iya adab amma da ya ga ina karanta littafin ya zo ya karanta peji ɗaya ga baki ɗaya ce bai fahimci wannan ba ya ce wannan larabci ne ya iya larabcin sosai babu jaridar da ba zai iya karanta ba rubutu ma yake amma bai fahimta ba saboda yare ne irin wanda yake na fukaha ba yare ne na larabcin da zaka karanta a jarida ko wanda yake kaje ka koyi arabic by radio zaka ce zaka iya fahimtar ba dole sai kaje wajen malami saboda haka a mutum duk littafi da zaka karanta ka yi ka karanta shi wajen malami sannan in har ka samu mabudin ilimin ka samu fahimta to a lokacin nan zaka iya karanta sharhohi da mutawwalat zai kara maka zurfin fahimta amma asalin mutum na mutum wato asalin littattafai waɗanda suke su ne mabuɗai na kowane fanni wanda ake ce ma al'ummahat ka karanta su wajen malami kafin ka ce za ka fahimce su ballantana kuma kafin ka ce za ka soma yin fatawa yayin da za ka sha'anin ilimin addini ɗin nan wato kana yin zance ne a maimakon allah shi yasa al-imam ibn al-qayyim ya kira littafinsa i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin sanar da masu sa hannu a maimakon ubangijin talikai duk wanda yake fatawa kamar yana cewa yana sa hannu ne a maimakon Allah saboda ka ka ka san girman abin da kake daukan makanka kuma ka zamanto kai tanadi ya zuwa gare shi a ibnu asakir yana da waɗansu baitoci da yake cewa ya zunnu al-ghimru anna al-kutuba tahdi akha fahmin li idraki eh, al-ulumi wa ma yadri al-jahul bi anna fiha mahayu tadillu tadillu aqna al-fahimi inda yake cewa wato wanda yake shigege bai jarraba al'amari ba shine al-ghimru yana tsammanin fitafai za su shiryar da mai fahimta ya zuwa ga riskar ilimai amma wannan mai yawan jahilci bai san cewa a cikinta akwai runtsi wanda wato hankalin wanda yake mai zurfin fahimta yake a wato yake imaucewa ba ya ce wa man rama al-uluma biduni ya zillo an mustafi ne duk wanda ya nemi ilimi ba tare da malami ba zai bace daga tafarki wanda yake daidai saboda haka mutum kada ya ce zai dogara da fahimtarsa ko da iliminsa kuma ɗaya daga cikin rahamar Allah ga ɗan adam in yana son ya gane matsayinsa shine sai ya nuna masa wata matsalar wadda yake zai ga yayi mummunan fahimta wanda ba wani abu ne ya tsamo shi daga wannan mummunan fahimtar ba illa fatawar da ya ma malamai ko zama a gaban malami ya yi masa bayani to wannan sai ya sa ya san wato matsayin kansa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi Allah ya ji kan mutumin da ya san matsayin da ya san darajar da ya san matsayinsa to ka san matsayinka shine ka san cewa kai baka sani ba kana buƙatar wanda zai sanar da kai amma in ka sanya ma kanka san cewa kai ka san komai alhali kuma baka sani ba to ka zamanto aljahilul murakkab wanda yake bai sani ba kuma bai san bai sani ba na'am sannan aha آمين طب بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا Allah ya ce wattakhadhu min dunihi aliha kuma sun riki ababen bauta min dunihi kuma wato ba Allah ba la yakhluquna shai'a su waɗannan gumaka waɗanda suka riƙe su ababen bauta ba Allah ba ba sa halittar komai wahum yukhlaquna su ne ake halitta su ake halittawa wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a ba sa mallakan cutarwa ko amfanarwa ga kawukansu wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura ba sa mallakar kashewa wala rayarwa wala tayarwa bayan mutuwa wannan wato ba ba da labari bane isti'jabi ne wato bayan wato tare da cewar Allah shine wanda yake mulkin sammai da ƙasa nasa ne kuma shine wanda yake bai rikida ba kuma babu abokin tarayya a gare shi a cikin mulki ya halicci komai kuma ya tsara shi akan tsari da yake ajiyayye gwargwadon irin gwargwadon da ya ajiye masa to tare da wannan kuma suka riki ababen bauta ba Allah ba wato ku yi mamaki wato wannan yana nuna kan cewa shirka ita ce abar mamaki tauhidi da kaɗai ta Allah ba shine abin mamaki ba shine asali shi yasa Allah annabawa suka ce afillahi shak akwai shakka a cikin Allah abin da yake bako Shi ne abauta ma wani Allah domin abin bautar Allah wato ita ce hukuncin da hankali ya sani saboda sifar rububiya sifar wato ubangijintaka wannan sifa ce wadda take a bayyana take cewar Allah maɗaukakin sarki shine ya halicci sama da ƙasa kuma shine mamallakinta wannan ya sanya ya kaɗaituwarsa a cikin wannan ta sanya shi ya cancanci a bauta masa shi yasa ake cewa tauhidun rububiya yana lizimta tauhidun uluhiyya kaɗaita Allah a cikin halitta da mallaka da tasarrufi da kuma cewa shine yake da iko akan amfanarwa da cutarwa wannan shine yake wajabta a bauta masa shi shi kaɗai domin wanda yake da wannan shine kaɗai ya cancanci a yi itikadin abin da ake itikadi a kansa domin duk wanda aka gina aka ginda masa abin da ake yi ma Allah shine na bauta wato an danganta abin da bai cancance shi ba to don haka tare da cewar rububiyar Allah ta bayyana amma suka riki ababen bauta ba Allah ba shi ba ba ambaci suwaye ba saboda tsarkake harshe da gare su domin an san su suwaye waɗannan ƙazaman kazaman mushrikai a yi mushrikai wanda aka fahimce su da faɗin Allah ta'ala walam ya lahu ba shi da abokin tarayya a cikin mulki to saboda haka waɗanda suka sanya masa abokin tarayya su ne suka riki iyayen giji koma bayansa sannan Allah ya sifanta iyayen gijin nan nasu da sifofi kamar haka la yakhluquna shay'a ba sa halittar komai ba halittar komai ta a inda kuma shi kuma ce wa khalaqa kulla shay'in ne ya halicci komai to su wanda suka ba su matsayi irin na Allah ba sa halittar komai to afaman yakhluqu kaman la yakhluq wanda yake halitta zai daidai da wanda baya zai daidai da wanda baya halitta ba zai daidai ba wa hum yukhlaqun kuma su su ake halitta domin duk wanda ake bauta ma ba Allah ba halittarsa ake musamman gumaka su suke sassaka su su sassaka su ko daga dutse ko daga itace ko daga yumbu ko daga zinari ko daga wani karfe yadda dai ake yin gumaka kuke ganin su masu gumaka suke bautar gunki sawa'un wato irin gumakan a mushirkai din ne kamar yan ibadar wato yan indiya wanda suka shahara da wannan gafilatilan su nan sai yada wato wuraren bautarsu suke na shirka yadda har yake sa ma mutane saboda sabo da ganinsu da son su har ba sa kyamatar shirka har sa kyamar ganin waɗannan gumaka to ka gani sassaƙa su suke yi ko kuma irin waɗanda yan bori suke yi ne yadda za ka ga an yi hoton mutumin tumi an yi masa waɗansu surori irin yadda aljanin ya ce a yi masa a matsayin shi ne aljan ɗin da yake biya musu bukatarsu kuma shi suke bauta ma saboda haka abin da suke bauta ma ba Allah ba su su ake halitta wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a ba sa mallakar makawukan su cuta ko amfanarwa wannan ala aks a bisa kishiyar abinda Allah madaukakin sarki yace allazi lahu mulku samawati wal ard wanda ke da mulkin sammai da ƙasa ma'ana shine mai tasarrufi a cikin sammai da kuma a cikin ƙasa wanda fa baya iya mallakar an ce ba sa iya mallakar cutarwa ko amfanarwa ga kansu ishara ne ga cewa ba sa mallakar tasarrufi akan kawukansu ballantana akan wani cuta da ai mutum a ba a cewa mutum yana cutar yana da ikon cutar kansa tare da cewar an san ce a tare da cewa wannan kinaya ce ake yi da cewa wato ba shi da mallakar komai baya mallakar komai kamar a ce ne amala laila nahar yayi amila laila nahar yayi aiki dare da rana ba wai ana nufin cewar wato a dare aikin dare daban aikin rana daban ba abinda ake nufi ga baki ɗaya sa'o'in na 24 nan aiki yayi to haka in aka ce baya mallakar cutarwa ko amfanarwa ma'ana baya mallakar komai na tasarrufi ba shi da ikon komai akan kansa wanda yake wannan an dangana ce an kore ikonsu a kan kansu domin a nuna ballantana a kan waninsu wanda ba shi da ikon amfanar da kansa ko gusar da cuta ga kansa ina zai sami ikon yi ma wani to wannan ya sha bamban da Allah wanda aka ce shi ne wanda yake da mulkin sammai da kasai mulki yana nufin tasarrufi wato shi ne yake jujjuya duk abinda ke cikin sama da ƙasa to wanda yake da wannan iko za ka kamanta shi da wanda yake ba shi da iko ga kansa ma ballantana ga wani amma tare da haka suka ɗauke su wato ababen bauta duk wannan isti'jabi ne neman a sa kai mamakin halinsu ne domin abin da hankali zai yi mamakin samuwarsa daga wanda yake mai hankali wato an isa matuka wajen mugusta shi kun ga yadda alkur'ani yake zance da kwakwalen mutane wato ku yi tunani domin abinda a kwakwalwar mutum zai gane cewa wannan abin mamaki ne mai hankali ya yi wannan to an ɗauki wani mataki na wato mutum ya kakkaɓe kansa daga abin da yake ba shi da amfani a gare shi kuma sannan aka ce ba sa mallakar kashewa ba sa mallakar rayarwa ba sa mallakar tayarwa bayan mutuwa kashewa da rayarwa shi wannan a zahiri yake mun san cewa ba ka mallaka ba ka mallakar a ce su ne suke kashe wani ba a taba ganin wani ya mutu ba a ce gunki ne ya kashe shi mutum za ka gani an yanke kauna ko kuma gunkin ya yi abin da zai yi amma abin ya gagara kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a annabi nuhu ya ce ma mutanensa fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum ilaykum ghummatan thumma qudu ilayya wa la tunzirun hmm. wato ku hada al'amarinku da shuraka din sannan kada ma ku zamanto kun shiga cikin wani bakin ciki akan abin da kuka tara za ku yi sannan ku hukunci a kaina kada ku saurara mu yayin da mutanen annabi hud suka ce inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu mu muna ganin cewar waɗansu daga cikin iyayen gijinmu su ne wato suka nufe ka da mumuna suka harbe ka da wani abu na mummuna kala <clears throat> mai annabi hudu ya ce musu inna qulu illa ataraka ba'du alihatina dusu Kala inni ushhidu allaha washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun yace ina shaidar ma Allah kuma ina shaida muku cewa ni na barranta daga wanda kuke bauta ma ba Allah ba Dan <coughs> inni anni bari'un inni ushidu Allah wa shahadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi sai kuma yace fakiduni jami'a ku hadu ku min kaidi gabaki ɗayan ku ku hadu ku min fakiduni jami'an kuma la tunzirun sannan kada ku saurara mu to kage yanda annabawa suka yi wannan kalubale dan wato su nuna cewa waɗanda mutanen su mushrikai suke bauta ma ba Allah ba ba su da ikon rayarwa ba su da ikon kashewa ballantana kuma su sami ikon tayarwa bayan mutuwa wanda wannan abu ne wanda Allah kadai ya kadai ta da shi to kamar yadda muka ambata wannan istijabi ne jumla ce ta ta'ajjubi ta wato a yi mamakin shirka domin duk wanda yayi shirka hakika wato ya samu ragaggen hankali bal ya samu wanda wato hankalinsa koma bayan hankalin dabba domin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su ya ce ula'ika kal an'ami balhum abal su wannan kamar dabbobi ne bal sun hanya domin abun mamaki ne ka bar ubangiji wanda yake shine mahalicci ka je ka kama wani wanda yake shi aka halitta shi bai halicci komai ba wanda yake da mallaka komai da komai a cikin sama da ƙasa ga wanda yake baya mallakar wani abu da kansa na cuta ko amfani ballantana ga waninsa ga wanda yake rayarwa yake kashewa kuma ya kaddara ma kowa takdirinsa muna gani kowa Allah ya sanya masa a yanke ƙauna da mutum amma Allah ya tayar da shi mutum ana ganin sa da ransa da lafiyarsa amma ya faɗi ya mutu kai zaka san cewa akwai ƙaddara. to wanda yake shine ya ƙaddara wannan ana ganin ƙaddararsa na aiki dare da rana kowace sa'a amma a bashi a tafi wajen wanda yake ba shi da ikon kashewa ko rayarwa ballantana tayarwa bayan mutuwa na'am وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه إن هذا جاءوه ظلما وزورا وقالوا الأولين فهي تملى عليه قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات Allah ya ce wa qala alladhina kafaru waɗanda suka kafirta sun ce in hadha illa ifkun iftarahu wannan wato alqur'ani ba komai bane face ƙarya wadda ya kirkire ta wato wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aanahu alaihi qaumun akharu kuma waɗansu mutane daban suka taimake shi akan wannan ƙaryar da ya kirkira faqad ja'u zulman wa zura to haƙiƙa sun zo da zalunci da wato da kiran ƙarya wa qalu asatirul awwalin kuma suka ce har wa yau asatirul awwalin tatsuniyoyin mutanen farko ne iktatabaha da ya nemi a rubuta masa fahiya tumla alaihi bukratan wa asila haka ita ake yi masa shiftarsa shiftar wannan wato tatsuniyoyin safa da yamma Allah ya ce qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard ce ne wanda wanda yake sanin sirri a ciki wanda yake sanin gaibu wato abu wanda yake ɓoyayye fi samawati wal ard a cikin sammai da kuma a cikin ƙasa shine ya saukar da shi innahu kana ghafuran rahima lalle shi ya kasance mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai bayan ayar da ta wuce wattakhadhu aya ce da ta yi isti'jabi ta ta yi ban mamaki akan shirka to sai kuma wannan ayar ta yi hikayar maganar su akan alkur'ani wato kun ga da a'in din surar guda uku su aka bude da su ginshike na farko na surar tabbatar da tauhidi da rusa shirka ginshike na biyu tabbatar da gaskiyar alkur'ani ginshike na uku tabbatar da gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne a cikin ayoyin nan suka zo mun gama na shirka yanzu kuma gana wato magana su akan alkur'ani sai Allah ya faɗi masu faɗan maimakon wato aka yi izhar wato fi mahallin izmar maimakon a ce wa qalu in haza illa ibkun. domin su dai da suka ɗauki gumakan su ne suke faɗan wannan magana akan alkur'ani amma sai Allah ya ce wa qala alladhina kafaru kafirai sun ci. an fito da su balo-balo domin a nuna maganar da suke ba wani abu ne yasa suka wannan magana ba illa isa matuƙa a cikin kafirci isa matuƙa a cikin sifar kafirci kuma ita kalmar kafirci kalma ce a barki amma ba kalma ce ta zagi ba kalma ce ta sifanta masu kafirci din da abin da suke yi wanda yake nuna abin da suke yi bata ne domin ma'anar kafirci shine rufewa wato masu rufe gaskiya su ne kafirai wato sun ga gaskiya kiri-kiri amma sun rufe ta sun taki to Allah ya ce wa qala na kafaru kafirai wanda suke rufe gaskiya ba sa karɓarta ba sa faɗanta sun ce wannan alkur'anin ba komai bane illa ƙarya wanda ya ƙirƙire ta wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ƙirƙiri ƙaryar kuma waɗansu mutane daban suka taimake shi a kai wato suna nufin wai wato yahudawa da suke zaune a makka waɗanda asalinsu ba 'yan makka ba ne asalinsu ba 'yan makka ba ne kamar akwai waɗansu yahudawa da waɗansu wanda asalinsu daga rum suke duk mawali ne barori ne na waɗansu fitattun gidaje ibn hisham ya kawo su da sunayensu daga cikinsu akwai abdad maulan ibn al habrami da waɗansu wanda ibn hisham ya ambace su wanda mawali ne a makka suke suna addinin kirista kuma suna iya karanta a taura da linjila wai sai aka ce su ne suke taimaka ma Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kirkiro alkur'ani to sai Allah ya ce faqad ja'u hakika sun zo da gulman zalunci wato sun zo da zalunci domin wannan maganar zalunci ne a bayyane kuma sun san zalunci ne sun zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai taba ƙarya ba da shaidarsu kamar yadda Allah ta'ala yake faqad labistu fikum umran min qabli na rayu rayuwa ta shekara arba'in ya yi saboda gaskiyarsa suna ce masa al'ami su suke masa wannan lakabin ba Allah ne ya sa masa sunan ba su suke masa suka kira shi ne gaskiya da riƙon amana amma da ya zo musu da abin da ba sa so sai suka kira shi mai kirkirar karya to shi ne Allah ya ce hakika sun zo da zalunci don sun san shi ba makaryaci ba ne shi ya yasa Allah ma ya faɗa a cikin suratul an'am fa innahum la yukadzibuna ba karyata ka suke ba ba sa danganta ka zuwa ga karya sun san kai ba makaryaci ba ne to wannan sifa ta tabbata zalunci saboda wanda ya fi kowa nisa daga kira ma Allah karya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba a ce mutum yana ta nanatawa a daina ƙarya kar ai ƙarya ƙarya tana kaiwa ya zuwa ga wutar jahannama sannan shi kuma ya daina ƙarya wanda duk zai ce kada wanda duk zai ce kada ayi abu kuma ya je yana yi wannan ba mutum bane saboda haka idan da annabi sallallahu alaihi wasallam makaryaci ne ba zai zo ya ta hana karya ba in ana magana karya sai ka ji an yi shiru ai gum saboda makaryaci ya san karya yake yi ba zai shiga cikin waɗanda za su ce a daina karya ba to ba zai yiwu a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karya ba ya zamanto kuma yana umarni da cewa kada a yi karya bal Allah ba zai bari ya karya ba walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin da zai kirkiri wata magana ya jinginta ta zuwa gare mu ba tare da izinin mu ba inji Allah la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da karfi thumma laqata'na minhu alwatin sannan mu yanke masa jijiyarsa mai kai wato jini zuwa kwakwalwarsa wannan a bisa takdiri ne in ma da abinda kuke faɗa gaskiya ne to Allah ya yi haka Allah bai yi haka da shi ba saboda haka ya nuna cewar Allah maɗaukakin sarki ya yadda da abin da yake faɗa domin Allah ba zai bari a yi masa ƙarya bai tona ma wanda yake masa ƙarya a asiri ba ba zai yiwu ba duk wanda suka yi da'awar wanda duk suka yi da'awar annabci da ƙarya ku duba ku ga tarihin ya suka kare akwai wannan da yake riyawa wannan arrumi din wanda yake riya cewa shine yake shine yake gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa na alkur'ani to dan Allah mutumin da yake shine wai yake faɗa kuma ya zo ya gaya ma wanda ya gaya ma din har ya samu mabiya da ta da hankalin duniya gabaki baki ɗaya to shi ya je ya yi mana maimakon shi ya gaya masa wai cewa yake shine yake gaya masa to kake gaya masa har ya samu mabiyan nan kake kishinsa kake masa hasada kai je ka faɗa mana da kanka don ka tara mutanen wannan aiki ne hankali to da ya zamanto da yi bayanin da kanta shi makaryaci ne da ya mutu ne ya faru a gare shi da ya mutu kasakin karfarsa ce. in an binne shi ga gari sai a zo a samu kasa ta amayo shi irin munanan duk wanda ya kira ma Allah ƙarya ka duba haka ya karshen su zai kare to shi yasa sai Allah ya ce sun zo da zalunci da ƙarya wato ƙarya ce wannan magana da suka shaida zurce azzur wato abinda mutum yake aka faɗe shi da sifar kan cewa kamar gaskiya ne amma an yi masa kwaskwarimar gaskiya ne amma asali ƙarya ce to abinda suka zo da shi kenan to kuma ba wani abu ne yasa suka faɗa ba illa tsananin kafircin su kun ga wannan abinda kafiran da suke faɗa kenan kuma har yanzu abinda kafirai suke na wannan zamanin suke kokarin bayyanawa kenan in ka je irin website ɗinsu da abin da suke so su nuna kenan cewa alkur'ani kirkirarsa abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗe shi sai kuma suka ce asatirul awwalin tatsuniyoyin mutanen farko ne wato na al'umma tunda yana bada labarin adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu to wannan tatsuniyoyi ne na mutanen farko iktatabaha da ya nemi a rubuta masa su wato sun san baya karatu sai ce shi ne ya nema a rubuta fahiyya tumla don haka ake masa shiftarsa wato an ba ma wani wanda ya iya karatu sai ya zo ya masa shifta in ya masa shiftar ya haddace safa da yamma ake gaya masa sai ya zo ya karanta ma mutane to idan da haka ne shi wanda aka je aka rubuto daga wajensa shi ya zo ya faɗa mana hmm. kuma waɗanda wato suke jingina wannan maganar zuwa gare su ake cewa su ne daga wajensu ake zuwa a kwafo wanda daga wajensu ake zuwa a wato ba larabawa ba ne ba ma shi ne allah ta'ala yake cewa lisanun ladhi yulhiduna a a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin harshen da suke ilhadin da shi suke cewa daga can yaje ya koyo aka koya masa bobawa ne shi ko gashi wannan alqur'ani harshe ne balarabe mabayyani kuma mu'jiza wanda duk ƙwarewar larabcin duk ƙwarewar larabcin balarabe duk kwarewarsu mawaƙansu da masu iya hudu ba daga cikinsu suka gagara su kawo ko da aya guda ɗaya a tsawon shekara 23 ana su ana su ana zagurarsu ana cewa ku zo da shi ku zo da kamarsa irin wannan kalubale da ake musu ba su ma gwada ba ba ma gwada ba al'asha daga cikin gwanayensu da aka ce masa ya kawo yace kana so a yace kuna so in zamanto abin dariyar larabawa da har a mutu ya zamanto a cikin zurriyata ana aibata ni domin duk wanda yace zai kwai zai kwaikwayi alqur'ani to sai ya tozarta dan haka ma da yake gwanaye ne sun sanya yaran nasu ba wanda ya taba gwadawa to idan da waɗansu ne suke faɗa ake cewa su ne wato suke yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shifta to su su zo su faɗa mana direct su ce ga nasu alqur'ani maimakon na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ce ma nasu shine original tunda shi shibta ake masa in aka yi shibta sai watakila ya fassara ko ya masa kwaskwarima to su su kawo original din nasu amma ba su yi ba to don haka allah ta'ala sai mai yin raddin da allah ya yi sai ce kul anzalahu alladhi alamu sirra fis samawati wal ard masanin sirri a sammai da kasa shi ya saukar da shi sai allah ya sifanta kansa da wannan sifa masanin sirri masanin abin da ya koyi domin ishara ga cewar abin da ke cikin alkur'ani na asirar ba wanda ya san su ba wanda ya san su domin an ce waɗansu mutane ne suke taimaka maka to ya ake alkur'ani ya zo da abin da su kansu waɗannan mutanen ba su san shi ba su kansu ba su san shi ba inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'il akthara alladhi hum fihi salifu, wannan alqur'ani yana gaya ma bani isra'il yawan abin da suke ta saɓani a sa suna saɓani ba san menene ba Alƙur'ani ya zo da abin da yake shine tabbaci ne gaskiya suna ta rigima akan sai na maryam cewar annabi isa da ta haifa mu'ujiza ne ko kuwa a wato wal iyazu billah suna danganta shi da cewa ɗan shege ne suna ta saɓani sai da Alƙur'ani ya zo sannan ya fitar da matsayin annabi isa da na da maryam waj'alna ibna Maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin ya tabbatar da wannan matsayin wanda da suna ta sassabawa a tsakaninsu har a yanzu yahudawa gani suke sai da suna maryam zina haka suke ganinta kuma suna ganin annabi isa wato gashi da abin da suke sifanta shi da shi wani iyadu billah to duk alkur'ani ya zo ya fayyace wannan bayan su kansu yahudawan da ake cewa su ne mazdarin ba a kansa suke ba to ina ya samu abin da yake daidai din to shi yasa dan Allah ya musu raddi sai Allah ya ce wanda ya san sirri a sammai da kasa shine ya saukar da shi to wani lokaci alqur'ani yana fuskantar ƙaryatawar makaryata da tabbatar da gaskiya domin ai muhataba da wato zuciyar mutum da kuma fitrarsa wani lokaci ba hankalin za a yi muhataba da shi ba kawai a gaya maka wannan ita ce gaskiyar ka karba ko ka karba to kuma a cikin fa'idar sanar da wannan saboda muminai idan suka karanta abin da ake faɗa a cikin alkur'ani suna jin an ce ƙul an zala hullabi ya alamu sirra fi wal'ar sai su ji wato sai su ji kwarjinin maganar cewa ga wanda ya saukar da shi masanin sirri da ke cikin sammai da ƙasa sannan kuma Allah ya ce innahu kana ghafurur rahima lallai shi ne yawan gafara ne mai jin kai munasabar ambaton wannan shine cewa tare da abin da suka faɗa a cikin alkur'ani amma Allah mai gafara ne da za su bari su komo su tuba Allah zai gafarta musu kuma da za su nemi rahamarsa Allah mai tsananin jin kai ne Allah zai ji kansu ka ji Allah yana faɗan wannan ga waɗanda suke inkarin alƙur'ani suke danganta suke zalunci ga manzan a janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka Allah bai haramta musu rahamarsa da gafararsa ba yace innahu kana ghafurur rahima saboda haka kada ka taba toshe kada ka taba yanke kauna daga gafara Allah da rahamarsa komai laifin da kai kuma kada ka taba yanke ma wani gafara Allah da rahamar Allah komai halin da ka ganshi a ciki domin tare da waɗannan abin da suka faɗa a janibin Allah da janibin alkur'ani da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka Allah ya ce innahu kana ghafurur rahima to wannan dangane da alkur'ani kenan kaga raddin da Allah ya yi musu akan alkur'ani shine anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard wanda ya san sirri a samai da ƙasa shi ya saukar da shi wato shine Allah kenan ba aljanu bane ba maganan wani dan adam bace ba wani ne wanda yake shine malami wanda yake koya masa ba bal shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya shi baya rubutu baya karatu dan asan duk abin da ya zo da shi ilimi ne wato wahayi ne daga Allah rabbul izzati wal jala na'am قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيقول لولا تقول له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا وقالوا ما لهذا الرسول كما سكتشي ميكي دوانا منظور ya kulu ta'am yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana tafiya a cikin kasuwanni laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira to a saukar da mala'ika gare shi mana ya zamanto mai gargadi tare da ya kasance mai gargadi tare da shi duk inda ya tafi sai ya ce yana mala'ika ce to ku gaskata shi na Allah ne ku gaskata shi na Allah ne ya zamanto mutane suna ganin mala'ika aw yulqa ilaihi kanzun ko kuma suka ce ko a jeho da wato taskar dukiya daga gare shi daga sama wadda ba zai buƙaci ya rinka zuwa kasuwa ko yana fatauci ba sai kawai ya rinka ci daga wannan daga wannan kawai account ne sai kawai ya tinka sai ai ta ganin alert alert alert kawai wato shine a sauka kuma ya zamanto wato daga sama zai sauko ba wai wanda yake za a je wani koyayye ba wato su ganshi ya sauko daga sama tunda ya ce ubangijinsa ubangiji ne a saman al'arshi to ya sauko masa da taska daga sama aw takunu lahu jannatun ko kuma wani lambu ya kasance a gare shi ya akulu minha wanda zai rinka ci daga wannan lambun makka ko kun san babu lambu makka gari ne wanda yake ba a noma lambuna sai an je fa'id ko an je madina a makka babu to a makka din nan ya to an saman masa lambu ya fito inda ba a samun lambu ba a noma ƙasa ce wadda take bakin dutse to a samu lambu da zai rinka ci gona wato wadda zai rinka cin abinci daga cikinta wa qala zalimuna kuma azzalimai sune wato waɗannan kafirai kenan masu faɗan wannan sifa ga muminai Allah ya kira su da azzalumai saboda ba su sanya ba a mahallinsa ba wato an naɗe musu sifar annabcin ba su ga annab sallallahu alaihi wasallam ba sai suke ganin wani mutum wanda kawai suke masa hasada suke ganin daidai yake da su to saboda haka suka yi zalunci don ba su sanya ba a mahallinsa ba mahallin annabci ya fiye nan wa qala zalimuna azzalimai suka ce in tattabi'una illa rajulan mashura ku ba kowa kuke bi ba face wani mutum wanda aka sihirce shi wato wa an sihirce shi don haka ya samu tabin hankali domin wanda sihiri ya hau kansa ana ganin wato hankalinsa ragagge ne wato domin wato aljanu da su ake haɗa baki a yi sihiri ga mutum to za su taba hankalinsa da tunaninsa ya zama to mutane suke ganin abu shi ba haka yake gani ba saboda haka maganarsa maganar wanda aka ɗauke masa hankalinsa ce to Allah ya ce unzur kaifa darabu lakal amsa ka duba ka gani yaya suke buga misalai a gare ka fadallu saboda haka suka bace fala yastati'una sabila ba su da ikon bin hanyar shirya wato sun bar gaskiya Da haka ba za su taɓa samun wata hanya ta shirya ba to wannan shine ginshike na uku maganar su akan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sun yi zalunci a janibin Allah da sanya masa wato abokan tarayya Alƙur'ani, sun yi zalunci a janibin alkur'ani sun ce ƙarya ne sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ba ba ba tokarwa ba ne daga allah allah ya musu raddin wannan da cewa masanin sirri na sammai da ƙasashe ya saukar da shi na uku kuma shine suka ce wannan ba manzo bane domin inda manzo ne to me yasa zai zamanto kamar sauran mutane su surarsu wato so suke su zamanto manzan yanda suke so ya zamanto haka zai zamanto ba yanda Allah ya aiko shi ba hmm. yanda suke so wato wannan ɗaya daga cikin abubuwan su kenan su wato barin gaskata shi gaskata manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suke faɗan abubuwa daban-daban wani lokaci suka ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ya ba a saukar da wannan alqur'anin ba ga wani babba daga cikin mutumin alƙaryatu guda biyu daga mutanen makka ko mutanen ta'if sai a saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa ba ga wani babba ba wanda muke ji da shi shi aka saukan ma sai shi wato annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka saukar da alkur'ani a gare shi to allah yana yi musu wani lokaci kuma su ce shi mahaukaci ne wani lokaci su ce shi makaryaci ne wani lokaci su ce shi boka ne wani lokaci kuma su ce an sihirce shi yanzu kuma sai suka ce me yasa yake mu'amala kamar sauran mutane in dai shi manzo ne ai kamata yi ya zamanto mala'ika na tare da shi duk inda yake tafiya kamar matsayin ɗan gadi mai masa shaida ai kamata wato in za ka iya suranta duk ƙarerake za ka iya suranta su amma ba za ka taɓa kaiwa zuwa ga tafarkin daidai ba saboda gaskiya ɗaya ce ƙarya komai yawanta komai yawanta ba za ta faɗa zamantowa gaskiya ba saboda ka duk abin da za su faɗa na cewa me yasa kaza me yasa bai zama kaza ba ba za su taɓa kaiwa zuwa ga abin da yake shine hakika ba domin sun bar abin da yake shine hakika shine cewa shi muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kun ga abubuwan da suka faɗa a nan to allah maɗaukakin sarki ya yi musu raddi da ya ce su ka duba ka gani aka yi amfani da annabra wato ka duba da idanunka domin akan matsala wadda take ba ganinta za ka yi ba amma saboda bayyanar dalilinta a hankali ta kai a ce ka dube ta da idanunka wato ka duba ka gani ka yi tunani ka gani yanzu waɗannan su ne a daidai sun kasa tsayawa a kan matsayi guda ɗaya akan annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba yaya suke buga misali a gare ka yau suke kaza gobe suke kaza suka ɓace sun ɓace saboda sun kasa gano abin da yake shine hakikaninka saboda sun take gaskiya wanda ku ya take gaskiya ba shi da komai a gabansa in ba ɓata ba saboda haka Allah yake sai suka bace ba su da ikon kaiwa ya zuwa ga tafarki to sai Allah ya musu raddi da abin da yake zai kawo tafbiti da nutsuwa da zukatan muminai yayin da aka yi musu yayin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kalubale wato so suke manzo ya zamanto wanda yake duniyar tana hannunsa wato in ba yana da duniya a hannunsa ba to wannan ba shaida ce akan cewar wato bai mallaki shari'a ba inda yana da shiriya ai ya kamata ya zama to cewa an mallaka duniyar a hannunsa to shi ku sallallahu alaihi wa sallam an danka duniyar a hannunsa kamar yadda ya ce sallallahu alaihi wa sallam, wata ran yana bacci aka zo da mabutsin taskar duniya aka danka a hannunsa kuma ka duba ga yadda yanzu Allah ya buɗe yanda Allah ya buɗe ma al'ummarsa tun a cikin tarihi har a yanzu daular andalus ba a taɓa samun lokacin da spain sai arziki spain da portugal ita ce andalus a da kai arziki ta wadata kama a lokacin da musulmi suka mallake ta ba ƙurtuba ana ce mata lu'ulu'un duniya lu'ulu'un duniya ake ce ma ƙurtuba a lokacin da ingila da faransa suna cikin duhu suna sanya suna yafa abin nan suna yafa fatar fatar dabbobi da ita suke yawo barbarians ake ce musu wahshiyun hmm. to saboda haka Allah ya bashi duniyar amma ba da ba ita ce wadda take bai yi rayuwa irin ta sarakuna ba bai yi rayuwa irin ta sarakuna ba bai dauki daga cikin duniyar ba sai dai abin da ma Allah ya bashi mayar yadda shi yake zuwa ga bayan Allah har sai umar ya zo ya ganshi yana kwance akan tabarma ta yi shafi rudu-rudu a jikinsa sai umar ya yi kuka ya duba ɗakin ya ga babu komai sai wata rataya sai wata rataya ake ce mata irin wanda mata suke ragaya sai wata ragaya eh, sai wata ragaya kawai a cikin ɗaki sai matashi na fata sai tabarma ta kabar da dabino ta yi shaki a jikinsa mai albarka sai zina umar ya ce ya rasulallah ga rum ga farisa suna cikin abin da suke ciki kuma su kafirai ne ba ka roƙi allah ya wasa maka ba annab sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai ya miƙe a zaune ya ce kana shakka ne yabin al waɗannan an gaggauta musu jin daɗinsu a nan duniya an gaggauta musu jin daɗinsu a nan duniya saboda haka duniyar ba ta tsone masa ido ba don haka dai Allah ya ce masa walal akhiratu hairun laka min ula haka ya rayu lahira ta fi masa duniyar inda ita yake so Allah ya bude masa ita amma ya yadda da Allah cewa lahira ita ce ta fi masa to akwai yaƙini sama da wannan kasan babu wanda yake so mutum ɗan adam ya fi son jin daɗi sha yanzu magani yanzu wanda duk ya take cewa ya haƙura da wahalar yanzu to ya kasan ya kaki wani ilimi ya san cewa gobe ta fi yau to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu to dan Allah ya masa tasbiti sai Allah ya ce tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min ne. albarkar wannan ubangijin ta yawaita wanda idan ya so sai ya sanya maka abin da ya fi wannan alkhairi wato daga abin da suke faɗa na taska da kuma lambu wanda zai zaka ka rinka ci daga gare shi ya jinkirta in ya so sai ya sanya mata aljannatin aljannatu wato rambun wato aljannatu su ne wato lambuna ba ma lambu guda ɗaya ba lambuna masu yawa ta jirimin ta tahti hal anhar wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu su wa yadda allaka ƙusura kuma ya sanya maka manya-manyan gidaje ya sanya maka manya-manyan gidaje wanda yake zaka tun a nan duniya din in yaso sai ya mata haka to kuma a wannan waɗansu malamai sun tafi akan tafsirin cewar Allah alhairansu sun yawa wanda ya sanya mata aljannat idan ya so wannan Allah ya faɗi shi ne ta fuskar mashi'a kamar yadda yake ɗabi'ar wato masu girma wato mai girma idan in yace zai yi abu wato ƙarƙashin nufinsa ne sai ya so wato Allah ya sanya maka aljannatai idan ya so lokacin ya zo zai sanya maka aljannatai shine a lahira waɗannan aljannatan wanda Allah maɗaukakin sarki zai sanya maka ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu ƙoramu daban-daban ba na ruwa kawai ba hadda na giya hadda na zuma hadda na madara kamar yadda ya zo a cikin suratun muhammad kuma ya sanya maka manya-manyan gidaje shi yasa ibn kafir da hamza suka karanta wannan surar wa ya ja'alu laka kusura suka karanta ta da zama da nufin kan cewa kuma da sannu zai sanya maka manya-manyan gidaje wato shine a aljanna gidaje manya-manya tafka-tafka a kamar yanda wataran mala'ika jibril ya zo ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi ma khadija bishara da katafarin gida babban gida a cikin aljanna na lu'ulu'u na diamond wanda a cikinsa ba a ɗaukaka murya babu ya yasashen zance a ciki tun a to khadija ma kenan to ballantana sau da haka wannan ya isa nutsarwa an yi masa gori da cewar me yasa ba a kawo masa taska a nan duniya ba me yasa ba a kawo masa lambu wanda zai rinka ci ba me yasa mala'ika bai kasance tare da shi ba wanda yake zai rinka gargadi tare da shi tunda gargadi ai magana ce ta tsoratarwa akwai abin da zai tsoratar irin mala'ika ai babu to me yasa ba a hada mala'ika tare da shi ba to dan ai masa tasbiti sai aka ce to ai ka sani to alherin wannan ubangijin naka ya yawaita sai aka yi amfani da tabaraka saboda Allah da yayi wannan ya cancanci a alherinsa domin kyautar aljanna da kyautar manya-manyan gidajenta kyauta ce da Allah ya cancanci wato a yi masa kyakkyawan yabo a kai shi yasa sai aka ce tabarakan ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika wannan ya kunshi raddi mai isa matuka ga kafirai akan abin da suka faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu shaida ne a bayan bayansa akan cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da bai buƙaci wannan ba amma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi mabiya wanda suka zamanto masu gaskiyar biyayya da imani a gare shi wanda da su ne Allah ya bude duniyar nan baki daya kuma ya mallaka musu taskokin duniyar ga baki daya su kuwa Allah madaukakin sarki ya halakar da su aka jefa su cikin wato a wannan rijiyar ta badar wanda daga cikin su har da shi wanda ya ja gaba wajen wannan wato annabar ibn al-harith wanda yake cewar alqur'ani tatsuniyoyi ne shi annabar ibn al-harith da ya ji irin yadda alkur'ani yake sai ya tattara ya nasa ya nasa ya ce ba yana ba da labarin yahuda yana ba da labarin adawa da samudawa da annabi nuhu da tubba da sauransu ba sai ya tafi garin shira inda ake da daular farisa suke da hedikwatar su ta larabawa ya je ya koyi littattafansu ya karanto ya karanto kalila da dimna da labarin rustum da isfandiyar ya zo idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta alkur'ani sai ce to jama'a ku zo ku zo ku zo ku zo ba irin labarukan da yake gaya muku ba to ga hira ga labari sai ba su labarin tatsuniyoyin mutanen farisa da yaƙe-yaƙensu amma wannan abin nasa da ya yi da ne ya ƙare su kansa ya san cewar bai zo da kwatankwacin alkur'ani ba kuma allah maɗaukacin sarki ya sanya cikin halakakku ya mutu an kama shi lokacin yakin badar ya fita aka kama shi cikin ribatattu a hanya ya halaka an ce sai jina ali ne ya sare wuyansa sabran wato ya durkusar da shi ya sare wuyansa waɗansu kuma suka ce ciwo ya yi allah ya sanya masa wani ciwo saboda kafirki ya ce ba zai ci ba ba zai sha ba tun da yana hannun musulmi allah ya halaka shi to kun gani sai ga shi ya ga nasarar musuluncin yawmal furqani yawmal taqal jama'an allah ya nuna masa ya mutu da fushi ya zo ya mutu da wannan fushin yana haɗiyar zuciya haka ya mutu to ga shi mu shaida ne a kan cewa al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tabbata al'amarin makiyan nasa da suke faɗan maganganu a kansa sai dai mu karanta a littafi sai dai mu karanta a littafi ba ma wanda ya samu wanda yake tutiya da su ya rubuta littafinsu wanda zai karanta yana alfahari yana yi musu kirari sai dai duk wanda zai ambace su sai dai ya ambace su da sigar Allah ya kine musa albarka to kun ga wannan shine abin da yake aya daga cikin ayoyin gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta rayar da mu akan imani da shi da soyayya a gare shi ka kashe mu a cikin shaida da manzancin sa sallallahu alaihi wasallam Ta hada mu da shi a cikin aljanna wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk